ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa والضلالة a في النار أعاذنا الله وأجارنا masu albarka. Na kusa da نكسا nesa. ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna jaddadawa da nanata godiya ga Allah makaɗaicin sarki abin godiya bisa tarin nemominsa da falalarsa cikiya da dama da yake ba mu zuwa don ci gaba da wayar da kan umar musulmi musamman akan abin da ya shafi sahihiyar aƙida ta addinin musulunci karkashin jagorancin wannan littafi namu tambihul mutagali ala ghara'ib wahid abdulsalam bali wanda littafi ne da aka wallafa shi domin nuna wa musulmi hadarin aro daga cin sufafin ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake banta da su a jingina ga wani taliki wanda ya kunshi manya-manyan babuka guda biyar babi akan aljanu da abubuwan da suka shafe su da irin yayayayen da mutane ke jingina masu na ba su iko da kudura da irada da tasiri da mashi'a kamar da yawanci ake kudutawa alhamdulahi mun yi zama ɗaiɗai har sau talatin akan wannan babi sannan muka zo babi na biyu akan sihiri wanda yau muke zama na goma akan tattaunin matsalolin sihiri wanda ya zama shine zama na arba'in daga fara karatun wannan littafi namu mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin gudunmuwa da taimako da tsarkakuwar zuciya da kyautattuwar niyya da samun muwafaka da sunan manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna jan hankali kwarai da babban murya ga al'umman musulmi su kauce mu inna rididin aƙidun da yau ake yaɗawa tsakankanin al'umman musulmi waɗanda ba su da sofa ne da littafin Allah da sunan manzon Allah sallama sai ayatan na ta gaskatuwa wa in tubi aktsara man fil ardi yubilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa innahum illa ya yakhrusun Allah ta'ala ya shirar da mu shafi na tamanin da da shine inda za mu tashi kuma za a yi tunawa mun fara tattaunawa ne da Sheikh Wahid Abdulsalam Bali da littafinsa da ya wallafa musamman akan al'amuran sihiri da hanyoyin da 'yan sihiri suke bi wajen yin sihiri da nau'antuwar ire-iren sihiri da bayani dunkulalle da bayani filla-filla game da ayyukan 'yan sihiri da yadda 'yan sihiri suke mu'amala da aljanu da yadda suke so su gayyato aljanun idan babu su a kusa wanda duka wahidu yana tabbatar ma duniya cewa duk wa'annan hanyoyin ya san su da kuma muke ganin nuna kai a haka hadari ne shi kan shi domin ilimin sihiri bai cikin ilimin da shari'a ta yi izinin a koya wani da ce fahimtar mu kuma ba mu muka fara ba mun ji malumma na musulunci kusan ka ce kakaf ɗinsu da malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fikahu na musulunci mun kawo misalai na bayanai da matsayoyin da suka yi a kan cewa koyon ilimin sihiri haramun ne karantar da ilimin sihiri kafirci ne yadda da cewa sihiri na da tasiri nashi na kashin kansa ko koyansa na da wani amfani akwai cikin malama wanda ya ce shi ma hakan kudurta hakan kafirci ne sadaka ba abin da musulmi zai kai shi ga jilmiya cikin wannan fagen saɓanin abin da shari'a ta yi min umarnin cewa ya nisanci al'amarin gaba ɗaya ka nisanta haka manzo Allah sallallahu alaihi ce muna tattauna cikin littafin wahid mai suna asarimul battaru fit tasaddi lis sahratil asharar irin maganganun da ya kawo a ciki wanda muke gani ya kamata ahalul ilmi su mai da hankali tsakani da Allah su duba wannan maganganun don su tausaya ma wahidu saboda su ceto shi daga zurfafawa da ya cikin wani al'amari Allah ya raba mu da guluwi shi guluwi ko a cikin gaskiya ne ba a yadda kai guluwi ba a cikin gaskiya ka tsaya inda aka tsaye da kai ba ruwanka da guluwi mana wanda aka ce kaso kaso su kamar da shari'a ta ce wanda aka ce ka ƙi su kamar da shari'a ta ce duk abinda aka ce ka yi ka yi iyaka ƙoƙarinka abinda aka ce ka nisanta gaba ɗaya ciki da ilimin sihiri za mu shiga cikin littafin kai ɗaya ba mun riga mun shimfiɗa na cewa fil awwal min hadha kitab zakara al mu'allif ta'arif al ulama li وقسمها إلى تعريف اللغوي واصطلاحي وأتى بعد ذلك بتعريفه الخاص وبين فيه بعض وسائل السحرة في التقرب إلى الشيطان دلالة على أنه خبير بها أفتل نفركنا الصارم البطار في التصدي للسحرة الأشرار عندما لم وحيد عبد السلام بالي ولا بقى ya kawo ta'arifat wanda malamai suka yi mai ilimin sihiri malam wane ya ce abu kaza ne sihiri malam wane ya ce abu kaza ne sihiri wane ba bukatar sai mun kawo duk wannan ta'arif na malamai ba bukatar haka da ya gama koro ta'arifat din sai kuma ya raba su cewa akwai ta'arifin sihiri yadda larabawa ke mu'amala da kalmar sihiri sannan kuma ya ce akwai yadda yake a ilmance shi na islahi bayan ya yi wannan duk ya aji ta'arifin da malaman magabatan shi suka yi game da sihirin ya kawo nashi ta'arifin keɓantacce nashi a cikin nashi ta'arifin da kuma bayanin sihiri da ya kawo a littafin ya yi bayanin hanyoyi da matakan da 'yan sihiri sukan bi wajen matsowa ko neman kusantuwa ga shaidan wanda wannan yana nuni akan kwarewar wahidu abdulsalam bali a cikin wa'annan hanyoyin shi ƙwararre ne akan haka za ka samu wannan bayanin a shafi na goma sha biyu zuwa na goma sha hudu na littafin asorimul battaru sai nake cewa to wai tambaya tukun da farko shi shi malam wahid abdulsalam bali wanda na sha faɗa na ne ne ta ɗan ƙarnin mu ne yana nan a raye a duniya ba ya mutu ba ne so da ka ta fuskacin ƙarni allah bai ɗaga darajar shi akan tamu ba mu ɗaya da shi na ce an na lahu malumat washi na ya samu wani ilimin makan wace makaranta ya je ta yaye shi ya iya ilimin sihiri har ya san hanyoyi da nau'o'i da karkasuwa da matakan da 'yan sihiri sukan bi wani zaure ya naɗa kafa aka koya masa tambaya ta biyu wa man ha halahu a ta'allama ha wa maharafi ha. wane ne ya halasta mashi koyon ilimin sihiri da ya dukufa ciki har ya kware ya goge ya yi fice a wannan ilimin har ya zama ya wallafa littafi akan sihiri ya don noma duniyar musulunci kuma da sunan sunna tambayoyi ne guda biyu wannan wannan ne ya kamata ya ansa wannan kuma alhamdulahi na da tabbaci da natsuwar cewa shi wannan littafin na wallafa ya kai hannunsa su muna nan muna jiran amsa da zai rubuto ثم إن تعريف الصهر لغة وصلاها min bid'i bal kitab ni ina ganin a tsawai sihiri sai an yi ta'arifin sa wasu ilahan wannan ma wani bakon abu ne wata a ce wanda magamata ba su santa ba baka buƙatar kai ta'arifin sihiri wasu ilahan kama ka ɗaure mai gindi ma zama ilimi kenan a ta'arifin sihiri kawai ka ba da shi definition wato ka kwatanta shi yadda kawai ka fahimce shi sama-sama ka wuce wajen shi kenan ka ce ga yadda 'yan siri suke siri kuma duk yadda za ka yi ba zai yi ka gamsar ba domin mugunyar aƙida ce ta kafirci da ke makale da al'adu sadaka idan da ka ba da ta'arifin sihiri a yadda 'yan siri suke yi shi a nan kana tashi daga nan ka je wani gari kuma cikin kuma bakila ba wannan hanyar suke bin da haka har wanda suna ikirarin bin wani addini amma kuma suna sihiri misali a iya samun musulmi yana la ilaha illallah shi musulmi ne a kuma samu yana sihiri wataƙila hanyar da yake biye nashi sihirin za ta bambanta da wanda yake ba ma guje ne typical wanda ya taso cikin gumaka da aƙidar gumaka da gargajiya da jahiliya ko kuma ka samu wannan talaka ne fitik ba ɗan kowa ba kuma ba kowa ba kuma ya makalkale masana'a sihiri tayewa ka samu wancan shi kuma jikin masu daula masu hannu da shi ne yake sarakuna ko wani abu haka shi ma yana sihiri dole hanyoyin sihirin su ta su bambanta tayewa wannan makiyayi ne ba abin da ya sani sai harka da dabbobi nan yake so ya shahara ya ci abincinsa da shauransu kila kuma ka tara wancan shi kuma ɗan kasuwa ne kasuwanci kawai ya sa gaba kuma yana mu'amala da 'yan sihiri yan sihirin da zai mu'amala da zuwa a idan nan kasuwa kila su bambanta da yan sihirin ah, waɗanda suke makiyaya so ba za ka samu wata takamaiman hanya ko bayani ƙwaya ɗaya tilo a ce daga shi sai ya fati a tashi an gama tarihin sihiri ba kowa zai ba da bayanin sihirin gwargwadon yadda yake kallonsa ko yake nazarinsa kawai amma idan ka ce wai gashi a luga gashi a inda lahi kenan a shara'ance akwai sihiri a shara'ance ma mu sihiri shin sihiri ilimi ne ba ilimi ba ne da sunansa na ilimi ba ilimi ba ne wasu dabaru ne kawai wasu sadabaru ne wasu da fa'ida ne wanda ɗaukar wannan a matsayin ilimi a matsayin ilimi shi sa har ya ba irin su eh, alfakar razi da shi wahidu a wannan karnin eh, kamar karkata zuwa ga cewa ya halatta a koya halatta a koya kafirci ne kawai ta wata hanya ta kulumboto da siddabaru izu shari'atul islamiyyatul la ta'rifu sihr wala tubihuhu ai shari'ar musulunci Ba ta san me ake kira sihiri ba ruwanta da shi ballanta kuma ta ce ya halatta a koya sai ta sawa ma sayar hakamin islam bal na kokarin jera shi kafada da kafada ya daidaita da sauran dokokin cikin addinin musulunci fa kullu man arrafa sai. min ulama lokacin islam لغة وسلان إنما هو ahu, رآه أو hamun amba da aka duk wanda aka samu cikin malamin musulunci har yana tarifin sihiri ya ce ga sihiri lugatan ga sihiri zila to ra'ayinsa ne ke ganin hakan ko kuma kawai wahani ne ya ɗebe shi har ya ba da wannan tarihi haza huwa sirru fi adam istishhadihim fi ta'arifihim lahu bi aya wala hadith wala bi hadith wala bi ijma wannan shi sa duk masu ta'arifin sihiri in za su ce lokacin wasu lahas. sun kasa kawo wata hujja ta ƙur'ani ko ta hadisi da za su yi hujja da ita su ce in an ce lugatan gashi ga dalili kaza ga dalili kaza in gane ku sai dai kowa ya bada shi kawai a hasashensa a kwatancensa kamar da bayani ya gabata ba aya ba hadisi ba ijimai magangara a fasali na uku ta yi wani ya gaba mu kawo fasali na biyu ba muna duba inda muke ganin mu ja hankalin masu dubawa su yi nazarin littafin sosai don su fidda abinda muke ganin ba daidai ba ko kuma ya zama wata gaba za ta zo za ku ji inda sunan ko bayani akan fasali na bin ya fito amma dai anan kai tsaye mun tafi zuwa fasali na uku na wannan littafi a inda malamin ya masa suna da a mu sihiri rabe-raben sihiri ƙala ba da an saka a ƙawalar ulama fi mawdu'i ya kawo zantuttukan malamai a wannan maudu'i na karkasuwar nau'o'in sihiri to sai kuma ya yi ta'aliki a kan wannan maganganun malaman sai ce min dirasati ta kasimatin razi wa ragi wa gairihi maminal ulama lissihiri na jidu annahum kad a ƙahamu fi sihiri ma laisa ita idan mun lura da darasi ko nazari ko karatun rarrabuwar nau'o'in sihiri yadda malar razi ya yi da malar ragib da wasu wa'annan malaman daga cin malamai da suka ce ga karkaso sihiri ga nau'anto sihiri ga ire-iren sihiri najidu annahum qad aqhamu fi sihiri ma in muka bibi zantukan za mu ga sun cusa wani abu wanda ba sihirin ne ba kuma a cikin sihirin ya ci gyaransu ko bai ci gyaransu ba wanda zai ci gyaran malami akan wani maudu'i a kiran shi jahilin maudu'in sauraka irin wa'ancan manyan malaman da duniya ta san su shekaru aru-aru da sunan fagen ilimi sun kawo karkasuwar sihiri wanda shi wahidu abdulsalam bali ya ci gyaran su da cewa sun shigar da abeban da ba sihirin ba sun dauke su a matsayin sihiri kamar da na faɗa nukan kauce makoro maganganun in wadatu da yin nuni akan shafin da maganganun suke a cikin wancan littafi saboda ɗayan dalilai guda biyu dalili na farko dai sai ina ɗaukar kamar kwafo maganganun kamar ƙara yaɗa su ne da ɗaure masu gindi bayan kuma ni ina ganin su ba daidai ba ba ta lokaci ne kurin na biyu kuma da yasa nake gudun kawo su zai sa shi wannan littafin nawa ya yi girma da yawa wanda nazarin shi zai kila rika kayawa da mutane gaba ni kuma na so a tafi kai tsaye zuwa ga wuraren da na yi manuniya ne kawai dangane da matsalolin da ke cin wancan littafi shi sa sai ana sai na ce wa ba wa ba fi annama kana tufi ilmi sihiri faikatun bi kasiru fa to بكثير faqat faqat bi kasirin makanata ulaika ulama kullihim sai ka kaga wannan maganar tasa ta fito karar ta tabbatar da cewa matsayin shi a cikin ilimin sihiri shi wahidu salam bali matsayin shi a cikin ilimin sihiri ya zarci kuma zarcewa da yawan gaske fintinkau yawa matsayin wa'ancan manyan malaman su razi da ragib da su kamar da ya ishara a fannin ilimin sihiri shi din ya dama su ya shanye kar ku manta a wannan ilimin da wahidu ke manuniya akan ya fi wa'ancan magabatan shi kwarewa da sanin makamar nau'o'in ilimin sihiri ilimi ne fa da ya fi ya bai koya ba ba bai fa halatta ba ya tsaya ya bata lokacin shi wajen koyon shi bakar kumance da nasoshin shari'a ƙur'ani da hadisi da zantuttukan malaman musulunci da muka karanto a baya wa huwa kazalik eh tabbata kam eh lalle ya zance su kam sosai ya tsere masu fintin kan wajen ilimin sihiri hatta innahu khassa uluma sihiri wa fununahu bitalif wal kitaba khilafan lima kana alayhi salafun salih min at min tajawuzil hajji fi ya za mu gane cewa wahid abdulsalam bali Lallai ya dama malaman can da ya ambata sunansu ya shanye a ilimin sihiri abinda zai sa mu gane haka ai ka ga shi yanzu har ya keɓe wa'annan ilimin muka na sihiri saboda sanin shi da su da fannonin sihirin ya keɓe su da wallafa ya keɓe su da yin rubutu wanda ba haka muka san magabatan can har suna da lokacin da za su bata wajen tattara littafi guda su kutun da guda suna koyar da ilimin sihiri ba ba san haka su suke yi ba amma shi da yake ya su a wannan fannin shi sa shi har yin rubutu shi sa sun khilafan limakan alaihi na salih ba kamar yadda magabatanmu na kirki a cikin wannan addinin suka yi ba wanda su gaba ɗaya sun tafi a kan minan taharruzi min tajawuzil haddifi suna kaffa-kaffa game da ƙetare iyaka a cikin al'amarin sihin haɗa sabaka annal ilma bisihiri haramun wata alimahu kuhurin bilkitabi wasu sunnati wal ijima shi na maka na haɗa miskinu wa'idu abdulsalam bali yukallifu ala ulama al-islam an yatasaddu an ya lisihin an yatasadda afwan lisihin na'am ka bata a wannan babin na sihiri cewa yin masaniya ko koyan ko sanin ilimin sihiri haramun ne karantar da shi kafirci ne mun ji wannan da littafin Allah da sunnar manzon Allah da ijma'in malamai to kuma Qur'ani ya ce koyan ilimin sirri kafirci ne walakin nashadina kafaru yu'allimuna an-nasa sayr kuma haka ba min ahadin hatta ya kula innama نحن fitnatun فلا تكبر koyan ilimin sirri kuma ما ma ya ينفعهم wala yanfa'uhum duk abinda idan an koyi cutarwa zai ba zai amfanar ba ko cutarwar ta fi amfanin yawa to haramun ne a shari'ar musulunci an koyi wannan karatu haramun Allah ya ce wa muna. ma yadurruhum wala yanfa'um kai kaje duka can Allah ya tattara su ya ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khala wa la bi'sa sama sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun haba alagatum al hina ma kana hadha al miskin yayin da shi wannan bawan Allah wahe da abdulsalam bali yake tilastawa yake wa malaman musulunci cewa wajibi ne mun ji lafazin shi a can baya ko ya ce wajibi ne ala ulama ilmusulmi na an yi tasar haka fa ya faɗa mun kuma karanto kunji wajibi ne akan malaman musulunci su duk kufa bilbahas والتنقيد والتأليف والكتابة ba haka yace ba can ba wajibi yace su dukuma su ta bincike kan ilimin sirri su ta tace bayanai akan ilimin sirri su ta wallafa su ta rubutu amma alaga ta ma. duk akan abin da shari'a ta ce kan mu ta ce mu nisanta kai kuma zaka zo ka ce wajibin mu dukuma mu ta yi wani sai ga kamar abin kirki aka dunkulo aka danno malamin musulmi saboda ka san shi da larabci kuma ba larabi ya rubuta kuma daga kasan larabawa kasan misra haɗarin abin ma halin suna ne ya wallafa ka kuma a wurinka da an cewa a halin suna ne a wurinka ma'asumi ne wani lokaci ai sunna ta kan bace ma sunna ko ba ta bace Allah ya shirye da mu saboda haka wa ta ajab ayyuhal qari nace kai mai karatu idan kana mamakin wannan bayanin da ya gabata fa'ajabun qawluhu fil fasl ar-rabi' to mamaki na can idan ka je fasali na hudu na littafin الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار نوهيد عبد السلام بالي أين عندما بين كيف يقبر الساحر جنيا عند وحيد يفتو كارلا ya bayyana yadda ɗan sihiri ke halarto da aljani yanzu ƙarfin ilimin sihirin da wahidi ke da shi a wato ilimin sihirin da yake da shi har ya san yadda yau idan yana so ya gayyato maka aljani ko baka da shi misali to ya san hanyoyin da zai bi sai ya gayyato shi kawai ana cikin zaman lafiya kawai sai gaji mutum ya birkice ya kan hmm, hmm, hmm. me yasa kuka shi duk tauhidi kana malamin suna mai kai ka kaɗa a lokacin koyon sani za a gaya kai da aka ce ka kore su sai aka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka aka ce ka ce alaga ta mana kuma sai ka saki wannan hanyar sai kuma ka ce da kuma yadda za a gaya me za su yi maka in ka gayyato su me za wani amfani za su yi maka wace bukata kake da su a wajen gayyato su korarsu aka ce ka yi kai ka ce kafin hanyar da ake gayyato su tunan ce wannan shi ne abin mamakin wa aubaha li hadhihi al ya ash-shirkiyyati turuqan thamaniyatan kullum min minha ghayri wa yumayyizuha an ha? inda za ka cika da mamakin kenan idan ka je fasali na hudun littafin a asfadimul battab ya tsaya ya fayyace tantance ya kalailaice bayani akan irin wannan aikin na shirka ya nuna yana da hanyoyi ɗaiɗai har guda takwas kuma kowace hanya sai ya yi ta'arifin ta ce ga yadda wannan hanyar take sai ya yi bayani bayani isasshe tarifan gayatar tarif sannan kuma ya bambance wannan hanyar da ta biyinta tun daga hanyar farko ta biyu ta uku ta hudu ta takwas ko ke gaye da waccan filla-filla dalla-dalla ba jibige me wannan yake nunawa gogewarsa da zurfin matsaniyarsa a kan harkar sihiri ne abin da nake tambaya don Allah shi ya koyo wannan ilimin su waye kamata ya mutu ga malamai na da na koyo mu ji su waye ku da Allah ku da haƙƙi akan wannan ko da a kan wannan daidai eh, na aka karantar da shi wannan irin ilimin ake ƙoƙarin nuna ma duniya shi a matsayin ya ko matsayin ya dalla-dalla ya ce ga bambancin wannan hanyar da wacce ɗai-ɗai har hanyoyi takwas ka na talatin da zuwa sha kaga kanta sha kenan kimanin fas kana jin irin wannan bayanan ne, su dalla-dalla a cikin littafinsa ba jami'i بل بجميع ما يقوم به السهرة الشياطين في إجراء صناعتهم القبر هذه تعالمهم هذه أخوانهم وتعامل هذه إخوانهم شياطين الجن wannan yana nuna gogewa da kwarewar wahidu ba kawai wai game da hanyoyin sihiri da dalilan da ake bi a sihiri da fannonin sihiri ba kadai ba nan kawai goge ba har ma da duk tarsashin ayyukan da 'yan sihiri shaidanu na ce musu shaidanu wadda na mutanen da na aljanin duka na ma kenan na ce duk shaidanu ne ko ɗan sihiri ba shaidan ba ne shaidan ne billahi ko kai kana dan dare dare billahi lazi dan siri shedan ne mhm ko yanzu kuna da waccan aqidar da duk nan ka ce shedan aljini yake nufi ga an warke daga wannan idu dan sihiri shedanun nan suke bi da ayyukan da suke yi wajen gudu ta sihiri kan hanyoyin cuɗanni in cuɗe ka da suke da shi na ƙetare gona da iri da suke tare da ƴan uwansu na shaɗanun aljanu kamar saman hakan ya gabata wai tambaya ne malam wahidu falima za ta allamta haya wahidu ta alluma halin nasi Eh? wai kai tukuna wahidu wai da Allah dalili ne ya sa ka tsaya ka koyi wa'annan ilimin mukane kuma har kake sanya koyon ilimin mukan ga mutane mhm. Ka ce su tahi tsaye bitali su yi wallo tallafawa da kai ma'anan ilimin muka na sihiri ka ke tabin a matsayin littafi tastamdikul ummata bi gine mai ba mutane mata amur ulama al muslimin tasaddila sannan kuma kake asali na hudu kamar da bayani gaba samu wancan ga shafa bukatan an bayar idan muka gurusa a cikin littafin wahi a kan sihiri duk gaba gama sai fasalin ƙarshe ne shine ya keɓe ma kandun baka idan ka fasalin na wannan littafi nasa tsarin haza khiyana ha'inci irin na ha'inci ilimi a ba wahiya ya faru shi ne kamar mu zo abin da ya faru don ce allazi huwa shi shine mu a matsayin da mutuncin sihiri a musulunci shine an haramta shi kama marar kamar da ya gabata hukumul islamiyya iri ƙarare ya gaya ma al'umma makarantar littafin matsayin musulunci a kan sihirin ina faɗa ɗan ka je ka bi sosai ka duba ha gani bai fito ƙarare ya faɗi mana bayanin musulunci al'unwan sai kuma yana bayanin hukuncin ɗan sihir ai akwai banci tsakanin shi sihirin da mai yin sihirin ko shi ne aikata sihirin shi haram sai ma mafaɗi mana matsayin musulunci akan shi donan sihirin sai ya koma sihiri da sisata minhu don ɓoye manufa daga gare shi za ka samu wannan bayanin da na a shafi na arba'in da shida na littafin a forimul battaru nake cewa wa rubama fa'ala zalika kai la yuqirra ala nafsihi annahu adaa muddatan min umurihi bahsan wa taftishan fi ma la yahillu lahu shar'a mai wakila abin da yasa yaga abin yayi mai bambara ko ya dan yi dabara irin tasu ta malamai na tabbatar bane mai yiwa ya yi haka ne idan shagarar da mutane haka domin idan ya tashi yin bayanin hukuncin musulunci a kan sihiri ya ce haramun ne kaga zai yi ma kansa ikirari cewa ashe kenan ya ɓata lokaci mai tsawo na rayuwarsa yana bincike da kwakule-kwakule cikin abin da bai halatta ba a gare shi a shar'anci. in dai zai bayanin hukuncin musulunci a kan siri cewa zai haram ne to idan ku ya igira da cewa haram ne to kai me yasa ka koyo me yasa ka kware kai me yasa ka san shi kaga daga nan sai ta fito fili ashe ya dade yana datsawa kare ciyawa yana wahalar da ba ta da amfani a wurin shi ya bata lokacin shi akan koyan abin da shari'a ba ta mai izini ya bata lokacinsa akai ba shi ne ce da musihir ko ya ɓata lokaci asbah wa marja'a har yawa ya gari ya zama farfis kwan ya zama akan ilimin sihiri shine kari ya kyautata aiki gane ko ya kyautata aiki a can farkon littafin akwai da yake cewa wa huwa muhawa dabbobin bayanai da nokiyar da bayanan da ya kamata yi bayan ya yi kal shay'an min ilmi kan akalla za ta lalle kam ikita حصل على حظ ake a yi nesa can ga su gada ba a kusance shi a dilmiya cikinsa ba ƙafil a wannan fasali da muke tattauna fasali na biyar kenan ta hata unwan ƙarƙashin adireshin da malamin ya yi suna hal ya juzu ta'allumu sihiri shin ko ya dace ko ya kamata ko ya halatta a koyi ilimin zihiri a shafi na hamsin ka samu wannan maganar Zakar ذكر أقوال العلماء المتفقة على تحريم sihiri wa ومنعه بالكلية shi da kansa fa abin da zai baka mamaki ya koro maganganun malaman da suka yi haɗu suka yi ittifaki akan cewa haramun ne koyon ilimin sihiri maganganun malaman da suka ittifaki akan hana koyon ilimin sihiri gaba ɗaya baka an huna bazaha wara a bari amma mutumin nan tamkar ya yi wurgi da maganganun malaman nan ya jefar da su bayan bayan shi ya kyanki da su wa mala ilin ra'ayin sani ya karkata akan ra'ayi na biyu daga cikin ra'ayoyin da malaman da ya yi eh, bayanin su eh, suka karkata shine bayanin wani malami guda ɗaya tallin shine abu hayyan shi ma abu hayyan bari ku ji abin da ya ce sai ya ce wa in qasada bihi al-lahwa wal wa nasi ala khiffati sin'atihi fa yuqra yace a'a a dan bi a hankali a saurari shi wancan mai cewa zai koyi ilimin sihiri mai koyi ilimin sihirin nan mu tsaya mu ji ta bakin shi idan yayi niyya kawai wargi ne da wasa haka dai da kuma irin mutane kila sun shiga cikin wani yanayi na zugum haka yana so ya dan yaye masu wannan da ya dan kawo kamar siga tara'a na koyon ilimin siri alaƙaifati sunatihi kuma duk da haka ya saka wannan aikin nasa bai fito da shi kuru-kuru a gane siri ba ne duk da haka sai ce fa yi kura hutu sai a ɗauka aikin shi makaruhi ne dan hanzu bai halatta ba kenan ko dan sassauci da yayi mai kwan ce haram sai ce makaruhi wanda alafazin malaman fiqh ko wanda suke amfani da makaruhi ɗin akan mas'alolin da suke haramun Mana dai kawai mu dauki makaruhi ko ma ya yake shin an halatta maka yin makaruhi kaga har yanzu ko da ya makale da wannan makaruhin da aka kawo har yanzu ai bai samu hujjar dilmiya kuma ya nutsa cikin kogin sihiri ya yi iyo a ciki ba za ka samu wannan magana a shafi na hamsin da ɗaya sai na ce fasarana ma'allaka ala hadal kauli faƙal nan da nan tun da wannan magana ta mai daɗi sai ya yi ta'aliki a kanta faƙala sai ya ce kultu in ji shi wannan kultin nashi ne ba na aliyu ta ba ne ba sai ce wa haza kalamun hasanun zai saboda an dan sassauta mai dama an ce a yanzu inda nufin ɗanwar gini haka ne da dan dai kawai dai irin eh, dan sa raha cikin mutane to ilimin siri makaruni ne kawai shine sai yake yaban wannan magana ce, ka wannan magana mai kyau ce kyakkyawar magana ce jayyid hasanun jayyid wa huwa alladhi yanbaghi ta'wilu alayhi fi hadha al-amr kanta ya kamata a karkata a wannan al'amarin nasi duk duk wa'ancan maganganun malaman da shi da wannan ya kamata to za wanda da hujjarsu da dalilin sai na tafiya ka faɗa da littafin koya muku ilimin ta'addanci da suna yin haka a koyon su. illa ma